they have been pushed back. Most of the places that they had captured are now in the hands of the federal government, which is a huge success. An uh, tura 'yan ta'adda baya kuma yawanci yankunan da suka kama an kwace su sun koma hannun gwamnatin tarayya. Daraktar canza ɗabi'a don kaucewa tsunduma ta addanci ta ofishin mai bawa shugaban ƙasa shawari kan tsaro Fatima Akilu ke ƙarin haske kan ayyukan rundunar haɗin gwiwa jihohi uku na arewa maso gabashin Najeriya da aka garkama musu dokar ta ɓaci. What we're hearing in Abuja is very different from what people are saying there. Akilu wacce ke karanta manema labaru wani sabon kundin dakile addanci ta ce labarun da mazauna Abuja ke samu daga tudun mun tsira ba shi ne asalin lamarin da ke faruwa ba musamman ma dai a Maiduguri. I was in Maiduguri personally last week. I saw normality returning. I saw Na je Maiduguri makon jiya inda na ga lamura suna daidaita. Yara na tafiya makaranta, kai mutane ma dai na cikin farin cikin yadda dakarun JTF ke mutunta su. Fatima Aqilu ta ƙara da cewa ko da kashe na'urorin wayar salula da aka yi, mutane na ganin sadaukarwa ce mai kyau, har dai hakan zai kawo zaman lafiya. mutane na goyon baya kuma ba sa jin tsoro. In mutane ba sa cikin tsoro, tumi za ta ci kan rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa mutum dubu shida sun yi gudun hijira zuwa Kamaru da Nijar. JTF na da haƙƙin samarwa mutane tsaro kuma cikin aikin ba shakka akwai waɗanda suka rasa rayukansu. amma dai suna iya bakin kokarin su wajen rage rutsawa da waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Dr. Umar Ardo ɗan asalin jihar Adamawa ne da ke ganin ana samun akasi wajen kare rayuka. Maimakon kare rayuka ya ce akan samu rashin rayukan ne. kamar dai maganar na ta hausawa da ke cewa ina amfanin baɗi ba rai? Akwai mata masu juna biyu wa'inda ma suka mutu da matan da 'ya'yan duka sun mutu saboda wannan dokan don ba su su fita su je asibiti ba gwamnati dole ne ta ba da diya section 45 na constitution ya sa gwamnati ta ba da diya in policy gwamnati ya ɗauki livelihood na mutane ai ba za ka ɗauki rayukan mutane da kuma dukiyoyin mutane don ka kare rayukan mutane da dukiyoyin mutane ba kana ji kana cewa ai ma irin hare-hare da aka kai watakila abuja sun fi na adamawa mm, mm. yake sun faɗa ne in dai wai don hare-hare da aka yi a ƙara shine yasa ake ake yin wannan sai a yi abuja ma don hare-haren da aka yi ya wuce na adama